Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu. Ah, wannan bidiyon zan yi shi yadda ake sa orders a Binance inda zake sa oda kamar da muka sani akwai oda ta kai wajen kala hudu amma waɗanda suka fi muhimmanci su ne akwai dukkan su masana da mahimmanci amma dai yawanci an fi amfani da limit oda, da OCO oda, da kuma market oda, yawanci stoflos uh, stop loss tana kamanceceniya da OCO uh, order ta wani bangaren su a gurguje yadda ake haɗa ake sa wa'annan odoji shine da farko bari mu fara amfani da limit order kamar da kuke gani a nan gurin in ka wajen limit din zaka ga odojin nan kwaya hudu akwai limit order akwai market order akwai stop limit akwai kuma OCO order so zan fara amfani da limit order domin a mu yadda ake sa limit order na farko kamar da kuke gani zan yi fara amfani da buy wataƙila buy mai amfani da yadda ake yin sell order ita kuma so idan nan kamar da kuke gani yana wajen yana kan limit to a ce yanzu farashin wannan coin din kana san ina son in sai wannan coin din wato SRM nake so na saya to kuma yanzu yana farashin dala takwas da ɗigo biyar to ni kuma ina ganin kamar yamin tsada a wannan farashin ko kuma na yi analysis ina na ga cewa zai sako zuwa support ɗin dala takwas so ni in saye shi yanzu iya dala takwas da ɗigo biyar to ba zan saye shi a wannan farashin ba ya yi tsada tunda na san in ma na saya na gama yin technical analysis ɗina kuma analysis ɗin ya nuna min cewa wannan coin ɗin zai sako zai dawo dala takwas so sai in zo sai in sa limit order ɗina zan saya a dala takwas zan haka zan goge ɗin inda aka sa 8.507 sai na goge shi na mai da shi koma 8.0 kun ga dala takwas kenan dala takwas kenan so bayan dala takwas sai kuma ka zo nan gurin ka sa amount na ajin da za ka saya idan portfolio ɗina misali a ce ina dala ɗari so zan ce zan sayi dala ɗari ne ko dala ashirin da biyar gashi nan dai ana zan zaɓa zan zaɓi dala na 25% na yawan kuɗi na nake son amfani da shi ko kuma 50% ko 75% ko kuma 100% idan duka zan saya kenan da amfani da kuɗin idan kuma dala ɗari ce misali ina sayan dala goma sha biyar to ba lallai sai na amfani da wa'annan percentage ɗin ba sai na yi rubuta nawa da kaina a nan gurin da aka sa wannan amount of SRM sai na rubuta amount of SRM ah, da nake so na saya misali ina san sai kwaya biyar sai na rubuta a nan gurin rubuta kwaya biyar a nan gurin so sai idan na by order ko da kenan wannan ban yi login ba bara na yi login sai bayan ya fita sosai insha Allah bara na tsaye da bidiyon sai na yi login so yanzu na yi login kamar da kuke gani so misali kamar yadda na ce nan na bashi a takwas dala takwas so idan ina a ce ina dala ɗari sai in rubuta idan kuma dala goma zan saya ina dala ɗari amma dala goma zan saya sai na zo nan gurin inda ka sa wani sai in sa 10.1 tunda mun sani cewa ba dama mutum ya sayi coin a Binance sai kuɗin sai haura dala goma sai in sa 10.1 misali so a nan gurin zan sayi a sorry zan sa abin da zan saya misali zan sai kwaya biyu kenan nan sai kwaya biyu a nan gun rubuta ina sai srm din sun sa amount na srm da nake so in saya sai in sa kwaya biyu misali kun ga shine suka nuna min cewa kuɗin sa ya kama dala goma sha shida in ya kai farashin sa ya dawo dala takwas kenan kun ga dama 8 times 2 zai kama 16 so kawai sai in danna buy order in na danna buy kamar da kuke gani na danna buy sun ce ban da dala a ciki to da ina da dala za ku ga order din a nan gurin za ku ga order din a nan gurin ta bayyana cewa na sa oda a dala dala takwas sannan kwaya biyu zan saya sannan wani abin lura anan nan gurin shine idan dala ta kwaya ɗari ce zan dinga dala ɗarin tana nan amma kuma zan ganta a portfolio ina kwaya dala ɗari amma in na zo sayan wani coin to ba zan ga dala ɗarin ba misali in da nan gurin in a can na ga dala ɗari to a nan wajen portfolio ɗina nan gurin da zai nuna min adadin dala da nake da ita ba zan ga dala ɗari ba sai in ga kwaya tamanin da hudu kenan tunda already na riga na sa oda da ƙwaya goma sha shida so a nan ba dama na ba zan ga wannan wannan ɗin ba so wannan shine da ake sa limit order farashin da kake sa ran ko yanzu sako nan gaba kafin ka saye shi a gurguje sai kuma yanda ake sa market order market order kamar muka sani kawai coin zan saya a farashin kasuwa coin zan saya a farashin kasuwa coin din nan yanzu farashin sa shine dala takwas da digo arba'in da shida to zan siya shi a wannan farashin da yake kai a yanzu ba ruwa da wai sai na jira shi ya sauko ko sai ya karye ko sai wani abu ni dai kawai ina so in sai wannan coin a wannan farashin so kawai in na sa shi a market order sai in zo in zaba in 25% ne in ma 50% na kuɗin da nake da shi ne ko 75% ko 100% to ni dai ba ruwa na kawai zan sai coin a wannan farashin da ke kai a yanzu in na rike kuɗi sa 100% za su gaya min adadin in ina dala 100 to za su gaya min adadin da za su bani da wannan dala 100 din a nan gurin a nan gurin zanga ajin da za a bani na dala ɗari wannan ne a abin da yake idan kuma so nake yi ne amfani da na sayi coin ɗin amma so nake ne amfani da adadin coin ɗin da nake so na saya to a nan gurin misali ina da dala hamsin ina son sayan dala goma sha takwas zan iya sa sha takwas a nan gurin na dala sha takwas zan saya a wannan farashin ko kuma a'a ina son na saya amma watakila ina son na amfani da amount ba total ba sai in danna nan gurin za ku ga nan gurin asta total shine inda dala zan yi amfani in kuma adadin adadin shi coin din nake so in sa nake so in siya sai in danna amfani da amount misali kun ga ai a nan gurin an sa USDT saboda iyakan total ne so in zan yi amfani da total sai in sa misali na dala hamsin ina dala hamsin zan sai na dala ashirin a ciki sai in sa 20 amma idan misali ya zama da cewa adadin shi SRM nake so na rubuta wanda nake so in saya ko da kuɗin na dala ta kai dubu nawa ce sai in amfani da amount a nan gurin kun gan sa yawan adadin coin ɗin kenan kun ganin gurin ya canja daga USDT ya koma SRM wannan a gurguje shine yadda ake amfani da market order sannan kuma sai ta karshe da nake so a gurguje ne bidiyo ne yi magana akan ta shine a OCO order OCO order tana da matuƙar muhimmanci wajen ke ganin cewa a cikin coins a kasuwar coins tafi kowace muhimmanci tafi kowace muhimmanci ni a nawa tunanin ko da yake wani lokacin stop loss tana da amfani ita ma amma OCO order tana matuƙar muhimmanci musamman ga wanda suke yin trading yanzu shi ta yadda ake sa OCO shi ne. nan gurin da aka sa price za ka sa farashin da yake so ka sai wannan coin din misali kamar yadda na ce na yi analysis ina son na ga coin din zai dawo dala takwas misali so sai in sa nan gurin wajen inda ka sa price wato nan gurin sai in sa dala takwas shine farashin da ni nake so in sai wannan coin shine farashin da nake so na saya to nan kuma inda ka sa stop inda ka sa stop USDT a bracket so abin da nake so ko a nake nufi a nan nufi a nan shine farashin da nake in coin din na yi analysis na ga cewa zai dawo dala takwas to amma sai analysis ina bai tafi daidai ba sai coin din nan mai kunya karye sai ya breaking resistance ya ci gaba da tafiya lokacin da na yi analysis ina na ga iya kusa da resistance a wannan farashin da yake kai a yanzu to kuma sai na ce bari in sa oda akan dala takwas saboda nan ne spot din da zai dawo ya rike shi to sai aka yi rashin sa'a ni kuma analysis ina bai tafi daidai ba sai saboda coin din daga baya ya yi breaking din wannan resistance din ya ci gaba da yin sama so abin da zan yi a nan gurin shine sai in sa nan gurin mai kun in sa inda anas mun sa 8 dala sai in zo nan gurin da aka sa stop USDT sai misali tunda yanzu yana dala 8.3 sai in sa dala 9 a nan gurin wato in yayi breaking wato 8.3 dala shine resistance din da yake a nan zai rike shi a nan gurin so idan ya yi breaking din resistance har ya kai nan dalas to abin da nake so shine sai in dawo inda aka sa nan limit inda aka sa limit din nan sai in zo in sa misali sai in sa 8.8 in sa 8.8 sai kuma in sa amount na ashi SRM da nake so in saya misali ina son in sai kwaya biyar sai in sa kwaya biyar a nan gurin kuma kudin sa ya kama dala 44 idan farashin ya yi hitin a yadda nake so kenan a wannan itira din so a nan gurin abin da kake wannan bayani yake nunawa shine ina son na yi analysis na ga coin din nan zai dawo spot na dala takwas sai na sa buy order kan dala takwas to in case of coin din nan da na ganshi a wannan inda yake a yanzu ya yi breaking resistance na haka mai kun yau baya sai ya sai tafi ci gaba da yin sama so a nan gurin sai na ce idan ya kai har ya ci gaba da yin sama har ya kai dala tara to mun san dam al'adar coin yadda yake tafiya ba wai tafiya yake ta yi kawai zir abcd zuwa z ba a yanda yake yi in ya ce in ya tafi abc sai dawo b sai dora cda sai dawo c mun san yadda kawai yake tafiya in yana 1 3 misali ya tashi daga dala ɗaya ya kai dala biyu iya wa dala uku sai yi baya idawo maybe 2.5 ko 2 na haka daga nan kuma sai ƙara ɗorawa sai ƙara tafiya kuma 3 4 5 sai ƙara dan yin baya sai dawo 3 ko 3.5 misali so abin da nake cewa a nan gurin shine idan coin din nan ya ci gaba har ya kai dala tara to din dan bayan nan da yake dawa iya dawa 8.8 a sai mun wannan coin din iya dawa 8.8 a sai mun wannan coin din wannan shine yanda ake sa OCO da a Binance da haka kuma adadin da zan saya shine kuɗin sai kama dala 44 in ya hitin wannan odar da 8 dala da nake so a gurgudan ƙarar wannan coin din SRM ina son in ya dawo dala takwas na saye shi idan bai dawo dala takwas ba har ya ci gaba tafiya to in ya kai dala tara ina son a sayi min shi a 8.8 dala kuma kwaya biyar nake so na saya wanda kuɗin sai kama dala arba'in da hudu. wannan shine abin da ake sa a inda ake sa OCO order a Binance sai kuma ta karshe wato limit order za mu canja kuma stop limit stop limit yawanci ana amfani da ita ne ga mutumin da yake yin trading shi ma mutum da yake yin trading kuma iya da abubuwa da yawa da yake yi wanda bai zai tsaya ya sawa kasuwa ido ko da lokaci ba so sai ya amfani da stop limit order yanda ake amfani da stop limit order shine wannan coin na saya wannan coin din a ce ina da shi ina son na saye shi kai wannan yadda gashi nan ina son na saye shi to amma farashin da nake so ni na saye shi shine ina son na saye shi akan dala ina son in siye shi akan dala takwas misali ina son in siye shi akan dala takwas to kuma sai aka samu aka ci sai ya yi ƙasa sai ya sama kai so ina son in siye shi in ce idan kuma ya kai 9 dala mai kunye wannan to a zan siye shi so in ka sa order anan misali in ce ina son kwaya biyar kwaya hudu zai kama ko in ce ina son misali kwaya biyar na san sai kwaya biyar kudin su zai kama dala arba'in da biyar